بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفكر أنا أفعل ما أفعل ثم أقول subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra wa qad ghufira dhalika ajma'uhu kama sahha an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لي من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اكتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد مهي عنه ذلك وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال آي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال آي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء وللجهال من من هذا الدرب من الناس في هذا الباب أواء غرائب وعجائب كقول بعضهم وكثر ما استطعت من القطايا إذا كان القدوم على كريم وقال الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة بسعة عفو الله وقال آخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستسغار لها وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء من يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الإسمع ومن هؤلاء المغرورين من يتألق بمسألة الجبر وأن العبد لا فئل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فئل المعاصي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 da 433 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan goma miladiya ta 2012 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wa. ko kuma aljawabun kafi liman sa'ala 'an dawa dawai shafi na Shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 14 a jerin gwanon mu kuma na wannan masallaci wannan shi ne na 189 idan ba a manta ba gabar da ibn al-qayyim rahimahullah yake mana magana a ta abubuwa ne guda biyu wanda ya ce dole ne mutum ya faɗaku da su dole ne mutum ya lura da su abu na farko mutum ya san asbabu ko tafasil asbabin sharri wal khairi mutum ya san abubuwan da suke haifar da alkhairi da waɗanda kuma suke haifar da sharri ya gane su ya san su daki-daki hanyar da zai san wannan shi ne abu na farko ta dabburi wato yin tunani da fahimtar alkur'ani yadda ya kamata alkur'ani ya yi bayanin asbabu alkhairi wa sharri alkur'ani ya yi bayanin abubuwan da ɗan adam idan ya aikata su za su haifan masa da alkhairi ya kuma yi bayanin abubuwan da idan mutum ya aikata su za su haifan masa da sharri yayi yi waɗannan bayanai daki-daki abu na biyu kuma shine at a ta'ammul fi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yin wato nazari da fahimta cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayanansa da irin abubuwan da ya kaito mana ya bamu labaransu na al'ummomin da suka gabata a ciki Allah ta'ala a annabi sallallahu alaihi ya yayi bayanin asbabul khairi wa sharri da alqur'ani da sunna tagwaye ne a haɗe suke sannan abu na uku shine at-tadabbur ko at-ta'ammul fi akhbar al-umam al-madiya mutun yayi lura ya ɗau darasi daga labarurrukan al'ummomin da suka gabata irin yadda Allah ta'ala ya takan kama waɗanda suka bi annabawa suka yi musu ɗa'a da kuma yadda Allah ta'ala ya yi da waɗanda suka ƙaryata manzanni suka yi fito na fito da Allah to abu na biyu wanda imin kai yake cewa dole ne mutum ya faɗaku da shi ya yi la'akari da shi shine mutum ya guji yadda zuciyarsa za ta rika yaudararsa ta rika gaya masa ƙarya ya manta da al'asbab abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su ne sababi su ne tsani na ka cimma abin da kake bukata duniya da lahira maimakon ya yi roƙo da asbab sai zuciyarsa ta rika yaudararsa tana gaya masa abin da ba shi ne gaskiya ba ta rika yaudararsa duk da cewa ya san wato munin sabon Allah ya san munin da yake cikin ma'asiyatillah da mummunan sakamako da yake samun waɗanda suka doge akan saban Allah duk da ya san wannan ya san kuma mummunan tasiri da gafala take haifarwa gabawa amma duk da haka sai zuciyarsa ta rika gaya masa cewa ya dogara da da afuwar ubangiji wato ya sani ai Allah yana da yalwatacciyar afuwa ya dogara da gafara ta ubangiji ya sani Allah ta'ala mai gafarta laifuka ne sai ta rika gaya masa cewa ya rika sa rai cikin afuwar Allah ya rika sa rai cikin gafarar Allah duk da cewa zai doge zai dore akan saban Allah yana saban Allah kuma yana tunanin samun gafarar ubangiji da sauran abubuwa da ibn qayyim ya zana mana da cewa suna daga cikin abin da rai ko zuciya take yaudarar dan adam da ita da su wanda sukan sa shi ya manta da janibin khawf janibin tsoron Allah to shine yake ci gaba da cewa wa kathirun minan nasi yazunnu an annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu adh-dhanbi waraha hadha bi hadha mala yace da dama daga cikin mutane akwai wanda yake zaton cewa duk irin aikar da zai yi duk irin laifin da zai aikata idan har ya ce astaghfirullah zala asaru zambi to tasiri ko alamar wannan zunubi da gurbin wannan zunubi da abinda wannan zunubi zai haifar tattare da shi duk sai ya tafi waraha haza bi haza zunubin da abinda zunubin ya haifar ya tafi saboda faɗarsa astaghfirullah wa qala li rajulun min almuntasibina ila alfiqh yace wani mutum daga cikin waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi ya taɓa gaya mun yace ana af'alu ma af'alu ni ina aika aikata ina yin tabargaza ta ina yin laifina thumma aqulu sai in ce wato bayan yayi laifin sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa marra faɗa ka sau ɗari wa qad ghufira zalika ajma'uhu in na faɗa ka to an gafarta min duk irin abin da nayi gaba daya ce kama sahha alin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo sallallahu alaihi ya ce man qala fi سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وان دك أيني يتي سبحان الله وبحمده سوطري أن كان كريمة duk kurakuransa ko da kuwa kurakuran sun kai kwatankwacin kumfar teku ya ce wa ƙalali akhar min ahli makka wani ma ya taɓa gaya mun daga cikin mutanen makka yace nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala mu idan ɗayan mu daga cikin mu ya aikata abin da ya aikata na laifi sala sai ya je yayi wanka wa tsafa bil usbu'an ya zagaya daki sau bakwai wa kad muhiya anhu zalika sai ya zan an shafe masa laifin da yayi yace wa qala li akhar wani ma ya gaya mun yace da ni قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديثي يا إن غنت دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أذنب عبد ذنبا باوى يا ليفي يا ذنبي فقال سيتي ودباوى يا ذنبي سيتي أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي يا أبنجدنا ناي ليفي كغافر تامو فغفر له sai ya gafarta masa ba makasa ma sha Allah sannan ya zauna lokacin da Allah ta'ala ya so ya zauna wato bayan wani lokaci bayan wata tazara thumma aznaba zamban akhar sannan sai ya yi wani laifin faƙala sai yace ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban yi laifi faghfirhu huli ka gafarta min laifin nawa faghfara lah sai ya gafarta masa Sun makasa ma sha Allah sannan ya zauna gwargwadon abinda Allah ya so ya zauna na lokaci thumma azaba zamban akhar sannan ya sake yin wani laifin faƙala ya ce ai rabbi ya ubangiji na asabtu zamban na yi wani laifi fakfir huli don ka gafarta min faƙala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawa na ya san cewa yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da zunubi kad ghafartu li abdi don haka na gafarta wa bawa na falyasna ma sha'a haka yaje ya aikata abin da ya so kala ibn qayyim yace mutumin nan da ya gaya mun wannan hadisi sai yace wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ni ba na shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa saboda zunubi mala ce wa haza zarbu minan nas irin waɗannan mutane qad ta'allaka bi sosin raja zaka samu ya makalkale wato nasussukan da suka zo na fata wata kala alaiha ya dogara ya saki jiki kanta. wata allaka biha ya makalkale ma wannan wato nusus bikilta ya daihi da hannayensa duka wa iza uti ba alal khataya walin himaki fiha da laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususin raja sai ya rika kwararo maka idan aka zarge shi idan aka zarge shi bisa abinda yake yi na laifuffuka walin himaki fiha da ainihin nitsawa da dubu-dubu a cikin laifin tare da alaka ma ya hafazuhu min sa'ati rahmatillah sai ya karanto maka abin da ya haddace na yalwar rahmar Allah da gafararsa da kuma nassussuka da suke nuna fata kyakkyawan fata wajen ubangiji to wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan da ibnul qayyim yake cewa zuciyarsu tana rudarsu suna saban Allah kuma su doge akan saban Allah sai su rika yin amfani da abin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallama ko na ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan raja'i akan kyakkyawan fata da mumini zai yi wajen ubangijinsa sai su rike wannan bangaren su ci gaba da saban Allah da tunanin cewa Allah ta'ala ai zai gafarta musu saboda yana da yalwatacciyar gafara yake cewa daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda yake zaton duk abin da ya aikata idan ya ce astaghfirullah nan, magana ta ƙare saboda haka dukkan abin da ake yi ma wanda ya yi irin wannan laifi shi an kankare masa ya dawo ka yau ma waladatu ummuhu kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba so fanan laifi ko kaɗan tare da shi to akwai waɗanda zuciyar take gaya musu haka saboda haka sai je ta taɓar gaza yanzu ya yi a jima ce astagfirullah yanzu ya a ce astagfirullah saboda haka ba za ka same shi a kan istikama ba ko da yaushe ko da yaushe za ka sami cikin laifi ne in ka yi magana ya ce ai yana cewa astagfirullah Allah zai gafarta masa الله تعالى كتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون وبجي تعالى كتاب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب سيوسو متى دم بنزا سوني خلف bisanin lab ba khalaf ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab sun gaji littafi wato sun gaji ilimi daga annabawan da suka zo musu da shi ya kuzo na arada hadal adna amma za su rika kama wato a jin daɗi na duniya da ainihin tarkacen duniya wato suna bin soye-soyen zuciyarsu suna rutuwa da harka da sha'anin duniya waya kuno na ta yi lana in an musu magana sai su ce zafi a gafarta mana wato allah mai gafara ne ga furun rahimun ne saboda haka zai gafarta mana saka duk abin da yake na saban allah ne idan ya zo shi za su aikata in aka yi taɓa su sai ce sai yi lana wato allah dai gafarta mana yana laifi amma yana Allah da ya gafarta mana alam yi ukhadha alaihim kitabi alla ya ala Allah illa al ashe ba a riki wani alkawari na littafi daga wajensu su ba cewa kada su faɗi wani abu su jingina wa Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fi kuma sun karanta abin da yake cikin wannan littafi sun gida zarin sa والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا gidan lahira shi ya fi alkhairi ga waɗanda suke da taƙawa yanzu ba za ku yi hankali ba wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa mutanen banza su ne har kullum suke dogewa akan kan Allah amma kuma suna maganar Allah zai gafarta musu ba za su yi tuba ta gaskiya ba tubar da za su yi wacce babu tunanin komawa ba tubar da za su yi nadama su zubar da hawaye akan abin da ya gabata da gare su na laifuffuka ba za su yi wannan ba Kullum tunanin su kawai ai Allah gafurur rahimun bai sa su ci gaba da saba wa Allah yadda suka ga dama abin ya zama kamar wasa to shine mala yake cewa daga cikin waɗanda zukatansu suke rudar su su manta da asbab da Allah ta'ala ya ajiye na samun rahamar tashi na samun gafararsa su manta da waɗannan asbab din ai ba kawai Allah ta'ala ce za a gafarta maka ba ko kuma za ka samu afuwar ubangiji ko rahamarsa ya sanya asbab ɗin inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin ba wai min kulli ahad ba inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin waɗanda suke masu ihsani masu kyautatawa to waɗannan rahama Allah tana kusa da su ko da za su yi ko da za su yi laifi ko da za su saba wa Allah za su dawo su yi nadama su yi da na sani su zubar da hawaye su ji tsoron abin da suka aikata sannan su yi alkawari daga zuci ba kawai da fatar baki ba daga zuci cewa ba za su kuma koma ba sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin yace wal ladhina idha fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأن السوء الله تعالى صفة تادة تقواق وسوء صفة تادة إحسان الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله وأن إنسك أيكة الفاشة قوسك ذلك كنسو تانير فابع الله zakarullah sai su tuna Allah wastaghfaru li dhunubihim sannan sai su nemi gafaran zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su taba dogewa su dore akan abin da suke yi ba alhalin sun san laifi suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul li aqma'il qawl wailul lil musirrin wa hum ya'lamun bani ya tabbata ga waɗanda ake gaya musu ba sa ji kamar ana dura abu a mazirari ana zuba ta sama yana fita ta ƙasa haka ake musu wa'azi ya shiga ta kunnan dama ya fita ko ta dama ta hagu ya fita ta dama su ne aqba'il qawl sannan ce wailul lil musirrin sannan bani ya tabbata ga masu yin laifi sannan su dora akan abin da suka yi su doge akan laifin alhalin suna sanar cewa laifi suka yi ashe wanda yake muhsini wanda yake muttaki shine wanda idan yayi laifi zai tuna yayi laifi zai koma ga Allah yayi nadama yayi dana sani yayi takaicin abin da yayi sannan alkawari tsakaninsa da Allah har abada ba zai kuma komawa ba wadda ita ce tuba ita ce taubatan nasuha da Allah ta'ala ya ce ai tubu ila Allah taubatan nasuha at-taubatun nasuh ita ce tubar da take dauke da ikhlasi wato wacce ta fito daga zuciya ba kawai a harshen abin a fatar baki ba abu ta rika faɗa da fatar baki cewa na tuba Allah ka gafarta mu Allah ka yafe mu amma a zuci yana tunanin gobe ma fa irin wannan ta samu fa da mu za a yi a ransa ya san cewa gobe ba zai kuma wannan ba tuba yayi ba wannan shine tuban muzuru ba taubatun ba ce, taubatun so dole sai yayi nadama ya ji cewa wannan laifin ya bar su kenan to ko da dan ya kuma yaudararsa ya kuma dana masa wani tarkon bai ankara ba sai ya ji shi ya fada cikin wannan tarkon ya fada wannan ramin da shaitan ya gina masa to har yanzu kofar Allah a buɗe take idan ya sake tuba Allah zai karɓi tubansa in ya sake nadama zai da na sani Allah zai karɓi ta ba za a rufe masa kofar tuba ba matukar bai je gargara ba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجحالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وبنجي تعالى إذا من توبة ألا هنا كربتني الذين يعملون السوء بجهالة وأن سكيين أيك الليفي lokacin da suke cikin jahilci ko suke cikin mantuwa wato shaidan ya sace musu tunaninsu ya sace musu girman Allah ya sace musu imani domin la ya'sillah illa jahil a lokacin da mutum yake saba wa Allah to a lokacin gaba daya girman Allah yana fita daga yana fita daga iliminsa ne yana mantawa ne da girman Allah ya manta da girman Allah azamar ubangiji ya manta da haibarsa ya manta da azabarsa ya manta da rahamarsa sai ya manta waɗannan abubuwa duka ɗan ya mantar da shi to sai ya fada wa saban Allah to yana dawowa cikin hayyacinsa ilimin nasa na sanin Allah da girmansa da martabarsa da girman kubarsa da munin saba masa yana dawowa zuciyarsa sai ya faɗa ku sai ce ya tuba wannan shi ne amma mutumin da zai yi yana sane yana sane sai ya gama sai ce ya tuba amma fa ba har zuci ba kwakwalwar shi tana rada masa tana gaya masa zuciyarsa tana gaya masa gobe abin da in ya samu a yi kuma yana jin abin haka yake ko yana tuban amma shi da kansa akwai wanda yana tuba amma a cikin zuciyarsa yana ganin ba wannan dai na ƙarshe ba ni ina son sai na kuma kaga wannan nadamar ba ta kafu a zuciyarsa ba in nadamar ta kafu a zuciyarsa zai ga ba lokacin da ya tsani kansa irin wannan lokacin ba lokacin da yake jin haushin kansa irin wannan lokacin ba a gan shi hankalinsa a tashi to irin wannan ba a cewa Allah ya rufe masu kofa a wannan kofar Allah abu da take za a karɓi tubansu domin Allah ya fi san gaskiyarsu ya san abin da suke ji a ransu na damuwa da kuma takaicin da suke ji na sun saba masa da tunanin da suke da shi da ba za su sake ba to waɗannan Allah ta'ala zai karɓi tubarsu da a ce shaidan tun da ya riga ya alkawari ya ce ba zai kyale 'ya'yan zurriyar adam ba sai ya yagi rabansa a ciki لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ya riga ya ci wannan alwashin cewa sai ya samu ya yagi rabansa ya yagi rabansa la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa sai na yagi rabona daga cikin bayinka wala nan kuma lalle sai na batar da su wala nan kuma lalle sai na cika musu bukata da gurace gurace kuma lalle sai na umarce su sun ainihin ya abin nan tsaga ko huda abin nan yanka kunduwan dabbobin su ta hanyar canfi kuma sai na sa su sun rika canza halittar Allah wannan buri ne ya ci ya ci wa Allah buri kuma Allah ta'ala ya ba shi dama inda ma sultanuhu alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ba ka da wata fawa akan wanda yake da fawa akan su sune waɗanda suke tawallinsa suka maida shi abokin tafiya to shedan yayi wannan alƙawarin. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين zan zo musu min bayni aidihi wa min khalfi ta gaban ko ta bayan ko ta hagun ko ta daman bai ce ta sama ba ko ta ƙasa saboda azabar Allah ta kan zo ta sama ko ta zo ta ƙasa nan mahallul khasfi ne wal huwa al qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah ya tashi aiko azaba aiko ta sama ko ta ƙasa to shedan ba zai biyo ta nan ba dan yana gudun kada ya zo daidai lokacin Allah ya zo jeho ta azabar ta hada da shi sai ya ce an yi bada kowa shi ba gaba da baya amma bai ce sama da kasa ba ma'ana zai ce zai biyo maka kai ta dan adam min kullil jihad min al jihad arba'a gabanka da bayanka da yamanka da hagu kaga duka bangarorinka hudu zai sai ya bullo baka ta nan in ya bullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanya in ya bullo ta nan bai nasara ba sai ya sake wata hanya zaka dan adam shedan yana da wani rabo a jikinsa ba ya da isma in ba wanda Allah ya bawa isma ba su ne annabawa to don haka ubangiji sai bar kofar tuba a buɗe take wannan shi ne zai ƙara bakantawa shaidan rai sai ƙara sa masa ɓacin rai da haushi saboda ya gan koda ya batar da bawan Allah Allah ya buɗe ƙofar tuba in ya dawo bawan da ya yi nadama Allah zai karɓe shi zai so a ce idan ya riga ya batar to ya batar kenan babu babu maganar dawowa sai Allah bai bada wannan ƙofar ba amma duk da haka shaidan sai ya shigo musu ta wannan hanyar ce ka aikata ai Allahu gafurur rahim sai mutum ya aikata ce in ka ce ka ce istighfar kai istighfari wannan kofa shedan ci shedan ne yake bude ba wannan kofa dan ya rika dogewa kan laifi yana san daidai yake malam yace abun mamaki ba wai cikin waɗanda suke jahilai ba ko masu ilimi ko masu ƙarancin ilimi hatta waɗanda suke da ilimi wasu sai kaga Allah yana jarraba su da wannan yake cewa qala li rajulun min al ila al wani mutum wanda ake jingina shi da da ilimi wato malami ne ya san fiqh amma wata rana yake gaya min inji ibn al yace yake gaya mun? yake cewa ana af'alu ma af'alu ni abin nan da kaga ina yi wato na saban Allah ina yi ne sai in ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sai in yi tasbih idan na ce subhanallah bai bihamdi sau 100 shikenan na tabbata duk an gafarta mu kaga wannan malami ne amma ka duba yadda shi shedan ya fulo masa ta hanyar ilimin sa ya ma kafa hujja da hadisi hadisi ingantacce sahihi yana cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi 100 marra فصت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر wanda duk ayini yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kankare masa za a kakkade masa kurakuransa ko da kurakuran sun yi yawan kumface ku aga wannan hadisi ne sai yana cikin sahih al-bukhari da muslim a cikin hadisi sahihain ne hadisin abu huraira wannan malami sai ya rike wannan hadisin sai yake hujja da shi akan yin aikata laifuffuka abinda zai nuna maka cewa istighfarin da yake ba tuba bane ga magana da yake fada ana af'alu ma af'alu kaga ba magana tuba ce ba in magana tuba ce ba zai rika fadar haka ba ce ai da abin nan da nayi ni ina sani ina sana akwai abin da nake akan kare mu shi a tunaninsa ya je ya ci gaba da yi tunda dai yana da wannan wuridin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ba shi da matsala inda kowa zai dafe wannan wuridin ya yi masa wannan fahimtar to da rayuwa ba su zauna lafiya ba sai kowa ya zama macuci cinye ma kuɗi ya ha'ince ka ya yi maka fawannan ya damfare ka ya yi maka ƙazafi ya maka yarfe ya ce ai ana af'alu ma af'alu saboda an ce za a kankare min zunubai na koda sun kai kumfan teku ibnu battal a cikin a cikin sharin sahih bukhari karkashin wannan hadisin yake cewa wasu malamai sun yi bayani suka ce hadhihi al-fada'il irin wannan falala da tazo allati ja'at an annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan falala da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi ma'a marra ghufira lahu wa ma shakalaha da ire-iren waɗannan aurat waɗannan zikirran da suka zo da irin wannan lada yace inna ma hiya li ahli sharaf fi ad-din wal kamali yace wannan tana samuwa ne ga waɗanda suke da mutunci a addini masu mutunci a addini waɗanda suke da kamala suke da ɗahara daga manya-manyan laifuffuka ba waɗanda suke ƙunduma manya-manyan laifuka ba sannan kuma suna faɗar wannan suna cewa an gafarta musu ya ce wala ya zunnu an na manfa'ala haza wa a sarra alama sha'amin shahawatihi kada mutum ya rika zaton cewa in ya aikata haka sannan ya ci gaba da bin soye-soyen zuciyarsa wanta haka dinan Allah wa hurumatihi ya keta alfarmar addinin Allah annahu yalhaqu bis-sabiqin al-mutahharina cewa shi ma zai kai matakin waɗanda suka yi fintinkau Allah ta'ala kuma ya tsarkake su waya nalu manzilatahum yanzu cewa shi ma zai samu matsayin su bi hikayati ahrufin laysa ma'aha tuqan wala ikhlasin wala amal yace kawai dan ya faɗi wasu haruffa tare da cewa babu wani tsoron Allah babu ikhlasi babu wani aiki tattare da shi ba tsoron Allah ba ikhlasi ba aiki da ya faɗi waɗannan haruffa yanzu cewa shi ma martabarsa za ta kai martabar wasu mutane da suke sun yi bincin kau mala ya ce kada mutum ya zaci haka yace ma azlama huli na li nafsihi man yata'awwalu dinallahi ala hawa ba mutumin da yake <clears throat> cutar kansa kamar wanda zai rika fassara addinin Allah akan san ransa zai rika fassara addinin Allah akan san ransa wannan ne bayanin da Ibn Battal ya a ƙarƙashin wannan hadisin kuma Zurqani ya dauko shi shi ma a cikin sharhinsa da yawa muwadda haka nan sana'ani ya ɗauko maganar kuma har ma ya karfafe ta ya ce faɗar Allah ta'ala da yake cewa am hasiban lazina ishtarafu sayyi'ati an naj'alahum kan lazina aman wa amilus ya ce za ta karfafi wannan magana yanzu waɗanda suke aika aika za su yi tsammanin cewa shikenan za mu sa su daidai da waɗanda suka yi imani suke ayyuka na ƙwarai wannan ba zai yi ba sa'a ma ya hukuma hukuncin da suke yi ya yi muni Allah ba zai haɗa su su zama daidai ba don haka abin da ake nufi da mutum ya faɗi wannan kalmomi shi ne ana nufin mutumin da yake mai kula da addinin Allah mai kiyaye mutuncin addininsa mai kiyaye alfarma ta addininsa to ko da kuwa zai aikata wani abu wanda yake na laifi Allah ta'ala zai kankare masa laifuffukansa da irin waɗannan azkar da zai yi amma ba wanda zai ɗauki addinin Allah gangan ba bai ɗauke shi gaske ba ya ɗauki addinin Allah gangan ya rika yin abin da ya ga dama kawai ya ce ai akwai wasu wuridai da wannan ne aka lalata mutane da yawa sai a ce ka zo a baka wani wuridi ce ga wani zikiri shi ga zikiri ne zunubi yake sassaƙa in baka in ka zunubi ma to zai sassaƙi ladanka saboda haka dole shi yana buƙatar in ana yin shi a rika tabka laifuffuka saboda ya samu abin da zai sassaka an yi wannan saboda haka kaga sai tarbiyar musulmi sai suka lalacewa to yana da gatarin wuridi yana da gatarin zikiri gatarin zikirin nan aiki yake yi ba ƙaƙƙautawa matukar za ka yi shi zai yi aikinsa saboda haka dole aje masa abin da zai aiki a kansa in babu to zai taɓa ladanka to kaga ya za ka yadda saboda haka sai ka ga mutane ana tafka laifuka saboda yana da wani lodi da zai yi da daddare zai sassaƙe laifin da ya yi da safe ya dawo ba shi da kamar mala ya ce wa ƙala li akar min ahli makka wani daga cikin mazauna makka ya ce mun a haduna, idza fa'ala ma fa'ala mu mutanen makka din da ka gan mu idan ɗayan mu ya tabka aika aikar in ta sala sai ya je gida ya yi wanka wa tsafa bil bait usbu'an yi saba'atan. sai ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai sai ya zagaye ɗakin Allah sau bakwai wa qad muhiya anhu zalika yana gamawa duk an kankare mata. kawai ka sai ya ci gaba da sabo saboda takardar tafe yau, babu wani laifi kawai ya ji ya dawa bi shikenan yanzu akwai waɗanda suke tafiya hajji saboda an ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu anan ya ci haram ya ci dukiyar mutane ya zalunce su ya daddanne al'umma haƙƙin su sai lokacin hajji ya je a yi ta tura-tura da shi sai ya ji saboda tunaninsa in ya je ya dawo raja a ka yau ba waladatu umu ya dawo kamar yau wasu ta haife shi kamar jaririn da aka haifa yanzu ba shi da wani laifi to shi haka yake saboda haka sai ya sake ɗiban wasu kuma sai wata shekara aje a kankare masa to kaga wannan an maida addinin Allah gangan an maida shi wasa in haka za a yi rayuwar ba ta yi daɗi ba kai ma ba ka ji daɗinta ba don kowa na iya zalintar ka ya ce ai shi ke na innal hasanatu yuzhibna sayyi'at idan na cince ka na je nayi raka'a biyu shikenan an yafe min abin da duk nayi ya ce wa qala li akhar wani ma yace da ni qasaha alin nabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi yace aznaba abdu dhanban wani bawa ya yi laifi ya yi zunubi faƙala ya ce ayi rabbi a sabtu zamban faƙfirli faghafara da ya ubangiji na yi laifi ka gafarta mun sai ya gafarta masa sun ba kasa ma sha Allah sannan ya zauna tsawon lokacin da Allah ya so ya zauna sun ma azinaba zamban akhar sannan ya sake yin wani laifin faƙala ayi rabbi a sabtu zamban ya ce ya ubangiji na na yi wani laifi faƙfirli ka gafarta mun faghfirhu li ka gafarta min shi fa ghafarahu hula. ya gafarta masa wannan laifin thumma makasa ma sha Allah sannan ya sake zama wani lokacin da Allah ya so ya zauna thumma azlaba zamban akhar sannan ya sake wani laifin fa qala ay rabbi asabtu zamban ce ya ubangiji na nayi laifi faghfirhu li ka gafarta min wannan laifin fa qala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ya ce alima abdi bawana ya san anna lahu rabban yaghfiru dhanba yana da yana da ubangijin da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma yake kamawa da wannan zunubi Kada gafarta li abdi falyasna ma sha na gafartawa bawa na don haka ya aikata abin da ya ga dama Kala shi mai gaya mun wannan hadisin sai ya ce inji ibn al-qayyim wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi haka ni ba da shakkar cewa ina da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yake kamawa da shi wato tunda ya ya yadda da haka shi shikenan zai ci gaba da saba masa to kaga shi ma wanda zai karanto wannan shi ma Allah ya ba shi wani abu na ilimi saboda haka sai ya fake akan nassi na raja'i wanda zake sawa bawa kyakkyawan fata wanda muka ce da arraja da alkhawf a hada suke wancan satin mun yi magana sune ne fuffuken da suke daukan bawa a cikin tafiyarsa zuwa ga Allah fi sairihi ilallah Allah fukafukan da suke tashi da bawa su ne alkhawfuwar raja ya rika jin tsoron Allah ya rika fatan rahamarsa yana tsoron azabarsa yana yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna jin suna fatan rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa yad'una na khawfan wa ragaban wa rahaba suna bauta mana ragaban wa rahaba suna fatan rahamanmu sannan kuma suna jin tsoron azamanmu khawfan wa tsama'a suna tsoro sannan suna kwaɗayi da ta jafa junubun anil mazaji ya da'una rabban khawfan wa tsama'a to wanda su ne fuka-fukan da suke ɗaukan bawa a tafiyarsa zuwa ga Allah idan ya tafi fike ɗaya to ba inda zai iya tafiya ba inda zai tashi ya zama nama ga shaidanu idan galaba an janibul khawf bangaren tsoro ya yi rinjaye babu bangaren fata shikenan sai ya zama nama domin in tsoron ya cika zuciyarsa to sai ya ga cewa to kada ya yi bi babu ba nan ba can ya riga ya firgita an razana shi cewa rahamar Allah ɗin nan kai ya sa rai ba shi to sai ya ga to can bai ci ba nan bai ci ba ba zai yiwu ba kaga shedan ya samu na samu nama shikenan sai ai ta damawa da shi anan tun da ya riga ya da rai daga can wani ya rubuto mun a bana wurin tafsiri yana cewa akwai 'yan dabar unguwarsu sun addabe su suna ta kashe-kashe ceto shugabansu yake gaya mun shugabansu shugabansu ya ce shi ya san ma dan wuta ne shi ya ce shi ba shi ba aljanna saboda haka shi ya san kawai shi dan wuta ne har yana ce to wannan me zan gaya masa kenan daban abin da zan gaya masa ya ji tsoron wuta ya so aljanna to ya ce shi ya san ba shi a aljanna kuma sai ya shiga wutar to kaga bai ban ma abin da zan gaya masa ba kuma Daban waɗannan abubuwa biyu su zan su zan tsoratar da shi ya ji tsoron azabar Allah ya yi kwaɗayin rahamar Allah to shi ya ce shi kawai ma ya san shi ɗan wuta ne to kaga wannan shi ɗaya ya riga ya gama da shi fufikin ɗaya ya kai ya fita fufikin raja haka ba a san janibin kau ya yi rinjaye in ka rinjaye da janibin kau shi kenan kamar mutumin da ya kashe rai 99 ya zo na neman a yi masa fatawa zai iya tuba aka nuna masa jahili mai bauta wa Allah amma jahili ya dube shi ce ina ya za a ka tuba ka yi wannan kisa tun 99 ai ba maganar ka tuba ya ce to in ba tuba sai karasa da shi ce gare ya cike ɗari a samu cif-cif babu wani gidi to kaga ya ta masa ya gallaban masa janibin hau shi kenan sai ya ci gaba da laifinsa saboda haka ba a san jaribin kawai jaribin raja shi ma ba a san yi rinjaye ka rika jin kawai kai sai ka shiga aljanna ji wani yake cewa shi ya tabbata sai ya shiga aljanna ya ga wani na addu'a ya ce mai kake roƙo ya ce gafarar Allah kuma Allah ya bani aljanna ya ce haba ni wannan na san na sai an gafi tun da hannu ganna a masallacin manzan Allah ai kawai ka roƙi lafiya ka roƙi tsawon rai ka roƙi kuɗi waɗannan ukun kawai za ka roƙa to kaga wannan shi ma shaidan ya riga ya ya sai shi ya gama da shi ya karya masa janibin kawo ya zallaba masa janibin raja saura ka ce abu uku kawai duk inda ka je a maka ko madina uku din nan su zaka roka tunda ka ganka nan kawai a yi kasan kai ma da aljanna ne in ba da aljanna ba ne me zai kaka nan ya manta su abdullahi bin ubayy ibn salul anan suke sallah su bayan manzo Allah ma suke sallah bayan manzo Allah suke sallah amma 'yan wuta ne saura ka shigowa nan da sallah nan ba shi ne hada mutum ya shiga wuta ba inda haka ne da su wai ibn salul da sauran munafukan da suka rika bin manzo Allah ai suna zuwa masallaci Allah ya faɗa wala yatuna salati, ai kaga suna zuwa kenan illa kutala to saboda haka dole waɗannan janibin biyu su abin nan in malami ne zai karantar lokacin da ya ga alkhawf ghalaba ala nas sai ya karantar da su a hadithun raja dan a samu tawazin a samu balance idan ya ga aljalibin alraja ya yi yawa ya yi rinjaye kawai an riga an raja kawai an saki jiki kawai a yi mu tsarkaka ne sosai karantar da su jalibin khawf to sai a samu balan. wannan shine abin da alqur'ani ya ya karantar da mu kamar yadda wancan satin din muka faɗi ayoyi da da suke nuna haka Allah ya hada wannan da wannan kafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la la ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim haka yake hada janibin uquba da kuma janibin rahama domin kada kada wannan ya rinjaye wannan ka san akwai wannan akwai wannan to sai ka tafi a miƙe idan wani abu ya shaidan ya sa ka tuntube ka tashi ka faɗi to sai ka tuno janibin raja sai ka tashi sai ka sa sai ka kai tafiyar taka sai ka kai abin da sai ka kai manufarka wannan shine koyarwar musulunci to amma waɗannan sai su rike janibin raja su manta da janibin da janibin da janibin akwai wani lalata yake da yara idan ya aka kawo masa gashi shi shi mai ilimi shi malami ne shehi ne sai ya ce kaga annabi ya ce laulam tuzlibu la zahab Allahu bikum wa ja'a bi qaumin yuzlibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru Allahu lahum annabi ya ce da fa ba kwa zunubi da sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke zunubi su yi zunubi su nemi gafar Allah Allah ya gafarta musu ce to kaga zunubin nan Allah yana san shi har ma yana cewa in ba ma yin shi zai halaka mu saboda haka ka bani haɗin kai mu yi zunubin nan don mu yi nemi gafar Allah ya gafarta mu don haka yake so to kaga wannan ya ɗauki hadisi ya sa shi a inda ba nan ne mahallin sa ba nan ne mahallin sa ba inda Allah ce yana son yana son zunubi zunubi baya daga cikin abin da Allah yake so abin da Allah yake so shine imani da takawa da tsoronsa amma idan wani abu ya faru abin da Allah yake nufi abin da ake nufi da wannan hadisin ana nufin ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar gafara da rahama da afuwa sifofinsa ne to dole a samu asaro sifatillah asari na sifofin Allah a cikin halittarsa don haka ya halicci mutane da yiwuwar su yi laifi saboda sunayensa da sifofinsa su tabbata a aikace inda a ce mutane ba sa laifi sifofin Allah ba za su tabbata ba ya za a san Allah gafurun ne rahimun ne afuwun ne kowa ba ya laifi ba a yi masa ko ba ya za a gane afuwun ne gafurun ne saboda haka kudin nan a tare da ku ne waɗannan sifofi za su bayyana na ubangiji wannan zai yi laifi ya nemi gafara wannan zai yi laifi ya nemi afuwa wannan zai kaza dan kuma sifofin Allah sai su rika bayyana to da a ce ku dinnan kaman mala'iku kuke to da Allah ya kawo wasu wanda su za su sauran Allah za su bayyana a cikin wannan shi ne abin da ake nufi ba ana cewa ku je ku yi laifi ba ne to shi ne nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa bawa idan ya yi laifi ya ce ya dawo ya yi nadama ayyarab asabtu zamban faffir huli fagafara la ya yi laifi ya dawo ya yi nadama ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ubangiji yace ya ku ka ce ya ku bayina la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya. ma'ana yana karɓar tuba wannan ayar ayatu tauba ce aya ce da take magana tuba ba daidai take da waccan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba waccan ayar istighfari ce ayar gafara ce amma wannan ayar tauba ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ay liman taba saboda haka shirka ta shiga ce ita shirka kawai istighfari ba ta ba kankare ta don Allah ce wa yaghfiru wa inna Allah la yaghfiru an yushraka saboda ka gafara a wannan ayar tana nufin tuba saboda ka aya ce da take magana akan tuba ba akan istighfari ba kalmar istighfari tana zuwa da ma'anar a sitirta maka laifi ai maka afuwa tana zuwa kuma da ma'anar tuba ka ce Allah ya yafe min na tuba kamar yadda wannan hadisi yake shi ma wannan yana magana tuba ne to kashin hadisi yana cewa qad zafartu li abdi falyasna ma sha anan kaga mai mugun nufi sai ya fassara shi da cewa ka je kai duk abin da kaga dama wanda kuma ba ba wannan bane ba wannan ake nufi ba al'armin shikenan Allah ya ba da umarni ga bawansa saboda zai zai nemi gafararsa ba da je yi ta yin laifi a'a abinda Allah ta'ala yake nufi anan bawa ya saki jiki ya saki jiki da ubangijinsa kada ya rika jin cewa Allah zai toshe masa rahamarsa shi daidai yake da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Umar wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shaytum qad ghafartu lakum me ya sanar da kai ya umar cewa la'alla ubangiji ya yi tsinkaye zuwa ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku wannan ayar ba tana nufin duk abin da mutanen badar suka yi daidai ba ne inda a ce ba wannan hadisin ba yana nufin duk abin da mutanen badar suka yi daidai ba ne inda a ce haka ne to da hatsin ibn abi balta ba za a zarge shi ba da tun farko ma shi kenan ba za a zarge shi ba amma ga shi saboda shi Allah ta'ala ya saukar da jan kunne ya yi ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya min dun tulquna ilayhim bil mawadda ubangiji ya saukar da aya su kutum saboda shi yana hana su da su irin aiki mu'minai su irin aiki irin da Hasib ibn Abi Balta illa iyaka Allah ya gafarta masa saboda bima sabaqat lahu min al-husna babban aikin da yayi sai zama laifin da yayi wannan ayyukan alherin da ya na baya ya dame laifin almau idza balaga qullatayn lam yahmil alkhabath to wannan shine abin da ake shi yasa babu inda wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da je badar ya fahimci ayar ya fahimci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'anar je ya laifi sai ya kasance masu sun kwa tsoron Allah ka duba yadda sayyidina Umar ya rika jin tsoro har zuwa yake gurin huzaifa yana tambaye shi shin annabi ya sa ni cikin munafukai kaji ya faɗi sunana ya ce ban ji ba kuma da bayan ka kada wani ya sake dawowa la'uzaki ba da ka ahada me yasa ake jin tsoro tare da cewa gashi ya je bada gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara da aljanna saboda janibin khawf yana aiki bai gallaba janibin raja ba janibin khawf bangaren tsoro shi ma aiki wannan fiffiken yana nan da ransa yana nan lafiyar salau don haka dukkan wannan al'asharatul mubashsharuna bil janna al'asharatul mubashsharuna bil janna goma din nan da aka yi bishara da aljanna banda su ma da wasu da aka yi musu bishara da aljanna irin su bilal ba a taɓa jin cewa sun saki jikinsu sun yi ta'ata ba da cewa ai su ayyance dan aljanna sai zama da sun fi kowa zage dantse wajen tsoron Allah wajen bautarsa wajen ibada wajen neman yardarsa wajen neman yardarsa sai na abubakar addu'a yake ya ubangiji in ka rubuta ni cikin yan wuta ka goge ni ya Allah ka sa ni cikin aljanna dan kana ce eh, eh, Allah ta'ala yana cewa eh, yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab ka duba sayyidina abubakar amma roƙon Allah yake in an sa shi cikin wuta a goge shi yana neman alfarma to da a ce za a saki jiki waɗannan sai kamar su ji jiki an musu bushara daga bakin da ba a ƙarya cewa su ɗan aljanna ne amma kuma su suka fi kowa da garta da tsoron Allah to ashe kaga irin waɗannan nusus ba wai suna nufin shi kenan an ba da lasisi a je abin da aka ga dama ba to amma miyagun malamai sai suka gaya wa mutane sai su rika nuna wa mabiyansu cewa wannan yana nufin cewa tun da dai har kuna waɗannan aurat ɗin shi ke ku je ku yi abin da kuke so bala ya ce wa haza darbu min da nas ta'allaka bi rususin raja irin waɗannan mutane haka samu sun rataya sun riƙe, na sussuka da suka zo na raja'i na fata na sa kauna na sa rai da rahamar Allah wata kala alaiha sun saki jiki a kai wata allaka biha bikilta ya dai gan shi ya riƙe waɗannan da hannayensa biyu wa iza uti ba alal khataya wal himaki fiha in aka zarge shi akan laifukan da yake yi da ainihin yadda yake nutsuwa a cikin wannan laifuka yake nutso a cikin wannan laifi sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususar raja sai ya rika karanto maka ya rika abinda ya haddace na yalwar rahmar Allah da gafararsa ya rika karanto maka na sussuka na raja'i ba zai tuna cewa akwai kuma na sussuka na ukuba ba ba zai karanto waɗannan ba sai ya rufe ido ya daina ganin waɗannan sai waɗannan ya rika gani da ido ɗaya to ya ce waɗannan rukattu ne zuciyarsu tana gaya musu karya saboda haka dan su dore su doge a cikin laifinsu a karatuttukan da za su za zo gaba malam zai ci gaba da ka misalai na waɗannan ruɗaɗɗu masu ruɗar kansu suna ganin abin da suke yi daidai ne ko suna ganin sun riƙe wani abu wanda yake mai ƙarfi wanda zai zama musu uziri zai zama musu garkuwa tare da cewa ba haka ba ne da shine zai zama darussanmu na gaba insha Allah bayan dawowa daga hutun sallah wanda zai zama shine darasinmu na ƙarshe sai kuma bayan sallah insha Allah kamar yadda idan lokacin yayi za a sanar kamar yadda aka saba lokacin dawowar mu yayi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya mamu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ya ce mai ingancin hadisin da yake cewa la'akulu mutaki'an hadisi ne sahihi da yana cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bana na cin abinci ina a kishin gide sannan ya ce mai hukuncin cin abinci a kishin gide makaruhi ne cin abinci a cikin shingida makaruhi ne abinda ya kamata shi ya zauna ba a kishin gida ba za ka ce haramun ne saboda nassin ya zo ne da sigar fi'ili annabi ya yi amma ba yana nufin cewa duk abin da bai zo da sigar hani ba ya zo da sigar fi'ili to wannan ba ya nuna haram akalla yana nuna karhancin yin hakan Wannan ya ce assalamu alaikum ƙarin da mutane ke yi na gidajensu bayan ginin asali kuma suna kangewa makotansu malam yaya matsayin hakan a musulunci ya halatta tambaya ta biyu ya halatta in amshi rago bashi in yi layya koko tambaya ta farko don abinda za ka cutar da makocinka haramun ne ko menene za ka yi makocinka ya cutu da wannan to haramun ne ka yi shi ba haƙƙa ga asalin haƙƙinka kuma sannan ka ƙara ta yadda maƙocinka zai cutu wannan ka aikata haramun ko shakka mu a tambaya ta biyu maganar cin bashi a yi layya ba za a ce layyar ba sai ba layyar ta yi sai dai ka kallafa wa kanka ka ɗora wa kanka ka matsa wa kanka abinda Allah bai matsa maka ba layya ba wajibi ba ce. layya sunna ce muakkada amma magana mafi rinjaye cewa layya ba wajibi ba ce. wanda yayi yana da ladan waɗanda suka layya wanda bai yi ba kuma ba a cewa yayi laifi to bare kuma baka da kuɗin da zaka iya yi wa kanka amma in har ka ga zaka iya cin bashin ka saya ka yi layya ka tayi ba ba wai ba ce ba sai mutun da kuɗin bashi ne Wannan ya ce kwanaki ka yi bayanin rashin halaccin yin yawa annabi sallallahu alaihi sallama salati idan aka ambace shi ana cikin yin sallah to ya halatta a yi masa salati idan liman ya ambace shi yana cikin hudu ba masu sauraro za su yi masa salati hudu ba ba daidai take da sallah kawai da muka faɗa sallah af'alun ne da hay'atun da waye maksusa af'alun ne da aqwalun da hay'a maksusa an riga an kebance meye ake so kai a wannan guri a wannan komai an faɗa abin da hudu ba abin da aka hana shi ne kai kai surutu kai hirar dan uwanka kai magana dan uwanka sauraka dan kai wa annabi salati a ranka ba ba ba sharadi bane sai ka daga murya sallallahu ka faɗa iya abin da zaka ji da kanka wannan ba komai ah, ba za ka kiyasta wannan da wancan ba sallah ta sha bamban da da wanda yake zaune a yana yana sauraron hudu ba shi ma kuma kai yadda ba za ka cika guri da abin nan ba kai iya wanda za ka je yadda kanka ko kai a ranka a sirri ba sai ka bayyana ba shi kuma wannan magana yake cewa ran shi yana ɓaci duk sanda yake sauraron wata kafar yada labarai suna magana akan abubuwan da suka shaɓa wa shari'ar musulunci kamar suna tattauna yancin mata ko yancin yara da sauransu cetoransa yana ɓaci yana matuƙar ɓaci ya zai yi ka daina sauraro alba ƙur'ani ba ne aiki alƙur'ani shi aka ce ka saurara amma kasan ka ka saurara ranka ɓaci zai ko ba za ka yi hana su ba to don me za ka saurara da sun fara ka kashe ka tashi kogon kana bata batirinka ko kana jan wutarka kana kona dukiyarka kuma ranka yana ɓaci me ya zafi haka kama wani lazimi kama wani zikiri za ka yi saurara saboda kana da wata hanyar da za ka yi kai bayani ka yi martani shi ka saurara in kuma kaga cewa ranka yana kuna tana tafarfasa yadda kake faɗa shikenan sai ka daina sauraro ka samu ka huta abu da kake da kake da yanci ka kama makonin rediyo ka shikenan fa ka kashe ka shikenan wanda zai bi ka yace sai ka ji ai duk abin da ka fi karfin sa to ba damuwa bace damuwa ne abin da ya fi karfin ka amma duk abin da kai ka fi karfin sa to ka kasa cikin damuwa sannan yace ya fara jin wani kaset na marigayi Sheikh Jafar Allah ji kansa yana bayanin wani lokaci da zai zo ana kiransa ayyamus sabri to yace bai yana jin kasa din ya kare saboda haka shi har yanzu mai ji cikakken la a masa cikakken bayani akan kwanakin waɗannan kwanaki ne waɗannan kwanakin da kake ciki gashi na yanzu muna magana to kana jin abin da zai makanta maka rai ba yadda zaka yi wannan shine ayyamus sabri din a zalunce ka a cuce ka kuma a hana ka kuka ba yadda za ka yi sai dai ka yi haƙuri ka danna abin ka cije sannan ga ga abubuwa na na sha'awa-sha'awa da suka cika duniya ko ina kawai waya mazahir ne na saban Allah kuma kokari yake kai a kada kanka kai ma a jawo ka cikin wannan saban in ba kai hakuri ba hakurin anan ba wai ana nufin kullun an kai faɗa hakuri ana nufin akan a'a hakuri hatta alal alaba'a da ma hakuri hakuri iri uku ne kai hakuri ala al alabatillah sabru ala ta'atillah kai hakuri kai wa Allah da'a duk komai rinzi ka san zaka ko yadda zaka bauta wa Allah ka bauta masa daman huffatil janna bil bil shahawat wa huffatil nar bil makarih aljanna sha'awoyi ne suka zagaye ta abin nan makare ne suka zagaye ta nar kuma sha'awoyi sauraka sai kaga abubuwan bacin rai wannan hanyar da zaka bi ranka yana baci ita ce hanyar aljanna wacce kuma hanyar sha'awa da ita ce hanyar wuta sannan akwai asabru an amma an ma'asiyatillah ka yi haƙuri ka jure ka ka saba wa Allah za ka yi ta ganin abubuwan da za su yi ta jan hankalinka za su ta rudarka za a yi ta ƙoƙarin yadda za a yi dare ka to ka yi ta juriya kana turjiya kana haƙuri sannan asabru ala al'aqdaril ma'ulima abubuwa na masu zafi masu ciwo da za ka samun ka kai haƙuri to ai babu lokacin da ɗanɗa da yake cikin wato jarraba irin wannan lokacin dukkan waɗannan abubuwa haɗa suke ga makare ga shahawat ga kuma alamun al'adarar mu'ulima maɗin to ka yi haƙuri ka jure ka bauta wa Allah a cikin irin wannan yanayi su ne ayyamu sabiri ɗin da ake magana saura kana su dubu-dubu ba sai an gaya maka su ba Allah ya ba mu ikon jurewa wanda yana maganar sunnar da ta zo cewa idan musulmi zai yi layya to kada ya cire a kai fasa har sai ya yi ya ce to wanda kuma bai cire din ba har bai aski ba har kuma watan zulhijja ya tsaya kuma zai yi layya to ya zai yi kuma ga suna son gyara to ai daman sai wanda yake son gyaran ne dama zai cire wanda ba san gyara akwai abin da zai yi aski wanda aka yi fasa take son gyara ai shine zai yi to sai aka ce kai cire amma da ba wanda ba sa son gyara <laughs> ne me zai cire saboda aka kai din irin din ake gaya wa wannan maganar ba wani ba ka san cewa wanda shi ya gyara ake gawa wanda bai gyara din ba har lokacin ya shigo to kada ya gyara sai ya hakura ibada ce sai kuma magana da ya yi ta ƙungiyar tsofaffin kiristoci sun ce ba za su sake saɓar ɗan arewa ba musulmi kuma musulmi wasu sun ce ba za su sake zaɓe ba a saboda in sun zaɓa ba ba a ba su abin da suke su to yaya yanzu ya za a yi to sai ka jira lokacin ya yi wadda daga abin da ka jira ka ga in lokacin yaya za a yi <laughs> sai wanda da yake cewa matsayin mamu bayan liman eh, yana bin liman a tahiyar karshe liman ya yi sallama shi kuma bai gama talati da 'yan addu'o'insa ba to ya zai zai haƙura ya bi liman ko ku a'a zai dakata sai ya gama a ka'ida inda maju ilal imam ne utan mabi fa'i za kabbara fa kabbir wa iza raka farka wa iza sajar fa'i za kala tabi alfakulu rabbana wa lakal da abin da yayi ka bi bayan shi in yayi wannan kai in yayi wannan kai saboda ka in yayi sallama sai kai sallama ka samu ka karanta ba ka samu ka karanta ba sai kai sallama wanda shi ne dokar da aka baka matukar kana tare da liman kanka ce kai baka gama naka ba saboda ka sai ka gama abin da ko wanda za ka gansa haka liman duk an yi sallama su ma sun fara tasbihi shi yana ta eh, bai gama to kaga in zaman kanka ke mai kaka bayan liman ka zauna kai kayan ka a nitsi yadda kai kake son kayan ka sau in kana bin liman inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi abinda yayi kai abinda yayi kai eh waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fata abinda muka yi daidai Allah ya fi mana Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sai kuma bayan haji in Allah ta'ala ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi